ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين يا wannan manzo da ubangijinka ya so mutane su zama al'umma guda ɗaya mai bin gaskiya da ya yi hakan amma bai ga damar hakan ba don haka ba za su gushe ba suna saɓani cikinsa saboda bin son zuciya da zalunci.